يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda muka alkawarta cewa yau insha Allah za mu gabatar da wannan darasi da muka yi mishi take da irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin nasihohi ne bangarori guda uku bangaren farko ta shafi ɗaliban ilimi bangare ta biyu bangare na biyu ya shafi malamin musulunci bangare na uku ya shafi ita al'umma baki ɗayanta to amma dai duka waɗannan bangarori guda uku makomansu zuwa ga Allah ne malami da jahili duk lahira da su koma kuma duk daren dadewa mutum zai koma gaban Allah abu na farko game da ɗaliban ilimi ina mana nasiha da muji tsoron Allah kun ga addinin musulunci gaba ɗayansa an gina shi ne akan tsoron Allah babu wani abu da zai amfani mutum a duniya babu wani abu da zai amfani mutum a addini matukar ba ya gina abin akan tsoron Allah bane duk abin da kaga ya lalace a tafiyar musulmai tsoron Allah ne ya fita a cikin tafiyar idan kaga zaman aure ya gagara kyau tsoron Allah ne babu idan kaga kasuwanci ya gurbace tsoron Allah ne babu idan kaga aikin ofis ya gurɓace tsoron Allah ne babu saboda haka manufar farko da aka shimfiɗa addinin musulunci a kai shine musulmai su yi addini bisa tsoron Allah musulmai su yi addini bisa tsoron Allah Allah ba yana auna bayi ne a mu'amalarsu a aikinsu na addini da waɗannan ayyuka da suke aikatawa ba sai dai Allah yana auna bayi ne da tsoron Allahnsu ma'aunin Allah akan bayi tsoron Allah inna inda layi. أتقاكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله يتي مفي كرمتي karamci كيما kima daga cikinku الله shine wadda ya fi tsoron Allah kiyaye dokokin Allah bin Allah bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaɓin da Allah ke ma bayi uwa duk zaɓin da Allah ke ma bayi a rayuwa babu zaɓi da yake da daraja da kima abin Allah kamar Allah ya zaɓe ka ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi zaɓi ne na Allah wadda ba kowa Allah ke mishi wannan baiwan daga cikin mutane ba a ce yau ka wayi gari kai ɗalibin ilimi ne kana harkan neman karatun addini Allah ya maka gata iyakar gata domin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya mishi gandakatar a rayuwa Allah ya nufe shi zai tsira to Allah sai ya fahimtar da shi addini ta hanyar neman sanin wannan addini din ɗalibin ilimi aikin da ya sa a gaba aiki ne da ke share mishi hanya zuwa gidan aljanna inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tsarikan ilal janna annabi ya ce duk wanda ya kama harkar neman ilimi to Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna da wannan neman ilimi da ya kama kun ga kenan ba ƙaramin abu bane a ce Allah ya zaɓe ka kai ɗalibi ne na ilimi harkar addini ne a gabanka damuwanka karatun addini damuwarka ci gaban addininka yunkurar da addininka gaba kun ga wannan babban zaɓi ne kar ka yarda ka yi wasa da wannan dama da Allah ya baka domin zaɓi ne na Allah da Allah ya zo yana magana akan alkur'ani sai ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sai muka gadar da wannan alkur'ani inji Allah ma waɗanda muka zaɓa, muka canka nagartattu daga cikin bayi sai da Allah ya ware waɗansu mutane daga cikin bayi Allah ya ce sai na gadar musu da wannan alkur'ani kenan kaga duk wanda Allah ya bashi ilimin alkur'ani da sunna ko ya nace ya zage wajen neman ilimin alkur'ani da sunna zababbe ne daga cikin bayin Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi ba shi wa gabanni ba ba gama garin mutane ba mala'ikun Allah manzon Allah yace duk lokacin da suka ga ɗalibin ilimi sukan yi attention wa innal mala'ikata latabau ajnihatiha li talibin ilmi Allah ce duk lokacin da mala'ikun Allah suka ga ɗalibin ilimi to sukan natsu cap su natsu ridan bima yasna annabi ya ce saboda gamsuwa da sana'arsa kaga ɗalibin ilimi babban mutum sau da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda ke harkar karatu su kansu ba su san kimar su ba ba su san darajar su ba saboda haka suke tasarrufi a cikin rayuwa wadda bai dace da almajiri a wannan tsarin ba saboda haka Allah ya mana ba Allah ya mana gata Allah ya mana baiwa Allah ya mana ɗaukaka da ya ɗora mu akan harkar neman ilimin addini mun gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana mun gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana saboda haka ƴan uwa ku yi kokari mu tashi mu tsare wannan matsayin tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake kyankyasan ɗaliban ilimi wata rana sai a zo a wayi gari sun zama malaman al'umma karkare na kanka kai yau ustazu ne kana karantarwa a islamiya kana karantar da hadda kana karantar da arba'una hadis duk halin da kake ciki karkare na kanka wata ran za a wayi gari ku kuke fatawa wa al'ummar musulmai haka sahabbai suka ɗauki addinin suka mishi rakiya tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a har yau rakiya ake ma addinin wannan sai su rako addinin shekara saba'in sai su mutu waɗansu sai su karɓa sai su ci gaba da rakiya waɗansu su mai rakiyan shekara sittin sai su mutu waɗansu su karɓa jama'a ba da jima wannan ba muka gama da rakiyar bimbas da albani da malam usaimin yau an waye gari ba su yau kuma waɗansu ne malamai da suke fatawa wa duniyar musulunci waɗansu ne malaman da suke ɗora musulmai suke haska musu tafarkin da za su tafi ga nan al'amarin ya wuce wata ran yan uwa ɗalibai za a zo a wayi gari ku ne masu rakiya ma addinin idan ba ku kyautata ɗabi'unku ba in ba ku kyautata halayenku ba addinin zai zo ya faɗa cikin halin kakani kai yanzu yau wannan gwagwarmaya da ake yi shekaru kaɗan nan baya da suka wuce su malam ja'far ne suke wannan gwagwarmaya yau babu su za a wayi gari waɗanda kake gani su suke da'awan babu su kai da kake ganin baka taka kara ka karyan ba wata ran dole aikin zai dawo hannunku ne saboda haka ku sani cewa wani zaɓe ne da Allah ya muku manufar wannan zaɓen shine don ku yi rakiya wa addininsa wani zaɓe ne Allah ya muku daga cikin mutane meye manufar zaɓen shine don ku yi rakiya ma'addininsa kafin kuma waɗansu su taso su zo su karɓa a hannunku ‘yan uwa kuna fahimta? saboda haka duk wani ɗalibin ilimi duk wani ɗalibin ilimi ya kiyaye babban abin da yake gabansa mafi girma shine naci da jajircewa wajen neman karatun addini ku fahimci wannan ‘yan uwa ku dage ku jajirce wajen neman ilimin addini ku fahimci addinin ku ala basiratin abu na biyu ku kyautata zuciyarku ku kyautata niyyarku ku ɗauka cewa wannan tafiya da kuke yi na almajiranci tafiya ne akan tafarkin Allah kar ka ɗauka tafiya ce taka tafiya ce ta addini tafiya ce ta al'ummar musulmai kayan aiki ne kai wa addininka kayan aiki ne kai wa al'ummar musulmai kai ba kayan aiki ne wa kanka da 'ya'yanka ba kawai in uwa kuna fahimta ku dage da ibada ku dage da ibada ku kafe domin wallahi duk yadda kai karatun addini duk yadda kake da naci wajen karatun addini matukar baka dace baka dage da ibada ba wajen bautan Allah zaka lalace jama'a kuna fahimta duk yadda ka sa harkan ilimi a gabanka duk yadda ka nace da karatun addini matukar baka kafa kanka da ibada ba matukar baka kafa kanka da bauta ma Allah ba wallahi tallahi zaka zo ka lalace kun ga yahudawa da Allah ya tsitsine musu albarkan nan duk inda Allah ya zo magana a kansu yakan tabbatar musu da karatu Allah a cikin alkur'ani ya ce wakalatul yahudu laisatin nasara ala shay'in nasara ala shay'in wa qalatin nasara وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الله يتي وقالت اليهود ليست النصارى ala shay'in Allah ya ce Yahudawa suka ce nasara aikin banza suke yi addinin da suke bi addini ne na shirme wakalatin nasara laysat yahudu ala shay nasara ma suka ce yahudu aikin banza suke yi amma Allah ya ce wa hum yatluna Allah ya ce amma fa suna karatu أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون جماعة كن فهمت دكان سلا كراتو كراتو كو تو أما كراتون بيجارة مسو ɗabi'unsu ba bai gyara musu ɗabi'unsu ba amma karatu suna karatu sun iya li'irabi sun iya duk yadda ake juya karatu ya juyu amma ba su da tsoron Allah saboda haka da ka nace da harkar neman ilimi kuma ka dage wajen kyautata zuciyarka da kuma ibada jama'a musamman qiyamul laili musamman qiyamul laili al-imam al-qurtubi yace idan Allah yana so ya dake mutum a musulunci ya kafu babu komawa da baya to Allah sai ya mishi baiwan kiyamun laili jama'a kun fahimta idan Allah na so ya kafe mutum duk abin da ya runguma a musulunci ba zai taɓa komawa da baya ya lalace ba imamul ya ce sai a kafe shi sai ya zama abucin kiyamun laili, duk wanda Allah ya taimake shi da kiyamun laili ba zai koma ruwa ba saboda haka idan Allah na so ya raba gari da mutum mutum zai lalace zai ɗaiɗaice ba zai yi albarka ba abinda ake fara karba a hannunsa shine kiyamun laili jama'a mun fahimta ɗaya daga cikin abin da ke kafe mutum ya zan bawan Allah mutumin kirki domin abin da annabi ya faɗa game da laili ya ce fa innahu da'abu salihi na qablakum al'adar salihai ne ɗabi'ar salihai ne waɗanda suka gabace ku duk mutumin da zai zama mutumin kirki to qiyamul laili takan zama ɗabi'arsa duk mutumin da zai zama mutumin kirki mutumin kwarai wadda zai zama abin koyi ma al'umma to kiyamun laili takan zama ɗabi'arsa sannan kiyamun laili ita ce shimfiɗar da Allah ke ma bayi wajen iya runguman addini jama'a mun gane idan mutum aka miƙar da shi aka shimfiɗa shi akan kiyamun laili to duk abin da musulunci ya zo da shi zai iya karba amma idan ba kiyamun laili wata ran in ka rungumo abun sai ya danne ka to in ka tashi kuma sai ka jefar da shi lokacin da Allah ya zo saukar da shari'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mishi ya ayyuhal muzammil ayyuhal muzammil wa min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Allah ya ce, Ya ayyu muzammil ya kai wadda ya lullubu Allah ya ce, Kumin laila, tashi kai ta ƙiyamun laili, illa kalila, abinda za ka rage madare kawai abu ɗan kaɗan. Allah ya ce, Nisfahu, in ka ga dama ka yi ƙiyamun lailin rabin dare a winkus minhu ƙalila, ko kuma a rabin daren ka ɗan rage wani abu ɗan kaɗan, ka yi sallan one over three na dare baki ɗaya. auzidi alaihi ko kuma ka dan dada akan rabin daren yi sallan 2 over 3 na dare kayi kwanciyanka na kashi daya warattil qur'ana tartila Allah ya ce amma dai a karanta alqur'ani da kyau manzon Allah kamar wani ne ya tambayi Allah yace to Allah me zai faru Allah sai ya ce mishi inna sanulqi alaika qaulan saqila za mu saukar maka da wani magana ne mai nauyi in baka kafu da wannan kiyamul lailin ba ba za ka iya karba ba saboda haka idan mutum yana so in mutum yana so ya samu kafewa a musulunci zai zama jarumi gwarzo a musulunci to daga cikin ɗabi'a sayar da manzon Allah ya ce fa innahu da'abu salihina qablakum al'adar salihai ne to mutum ba zai taba zama mutumin kirki ba har sai ya zama wannan ya zama shimfiɗa a rayuwarsa ƴan uwa kuna ji kar ka tsaya wai karatun tsura kawai ka dage da ibada ibada ita ce take karfafan zuciya don aqidar ahlus sunna imani na da duwa imani na raguwa imani na da duwa ne da aikin alkhairi yana raguwa ne da aikin sharri to gurgudun wanka wajen bautan Allah gurgudun karfafuwa da zaka samu a musulunci in uwa mun fahimta abu na gaba ku tashi ku nemi sana'a in duniya suna amfani da talaucin ustazai suna cutar da addini ku tashi ku nemi sana'a karka yadda ka zan malan zalla karka yadda ka zan malan zalla ka san galibin ustazai sukan ɗauki wani talauci ma ustazanci ne kuma ba haka bane ba talauci ba ustazanci bane ka tashi ka nemi abinda zaka kare mutuncinka zaka kare addininka ka tashi ka nemi hanyar da zaka kare mutuncinka ka kare addininka in duniya suna illa wa addini saboda talaucin ustazai suna auna addinin ustazai saboda talaucin ustazai ku tashi Allah a cikin alkur'ani ya ce wa al'ummar manzon Allah wa ma arsalna qablaka min mursalina illa innahum qablaka mursalina illa illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله يتشو منزل الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يتشي بنتبتور tura wani gabaninka daga cikin manzanni ba jama'a kuna ji wa ma arsalna qablaka minal mursalina Allah ya ce ban taba tura wani manzo gabaninka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna tafiya kasuwa neman kuɗi kun ji ko ustazai kar ka yadda ka kashe zuciyanka wai ana baka albashi dubu uku dubu hudu a wata ya za a yi karayi ya za a yi kai abin da zai amfane ka ka tashi ka nemi sana'a Allah ya ce bai taba turo wani manzo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq kuma sukan tafi kasuwanni su je su nemi kuɗi su yi rayuwa ai daga cikin gorin da kafirai suka ba manzon Allah wa qalu suka ce ma li rasul rasul ya'kulu taama wa yamshi fil aswaq laula لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا سكتي ما لهذا الرسول وي wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil yana tafiya kasuwa neman kuɗi jama'a dai ai kuna ji ko kar ka yadda ka kashe zuciyarka za a maka illa ka tashi ka yi buga buga don neman rayuwarka shine ma'anan walatansa tansa nasibaka min duniya malamai malamai magada annabawa haka manzon Allah ya ce a cikin hadisi al'ulama'u warafatul anbiya annabi ya ce malamai magada annabawa ne malamai ku ji tsoron Allah duk malamin da ka gani aikin da Allah ya ba mu annabawa su yi aikin da aka ba wa malamai fasi kenan aikin da Allah ya ba ma annabawa wannan aiki aka gadar da shi wa malamai annabi ya ce al'ulama'u warafatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa aikin malamai haska ma al'umma hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haska wa al'umma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fadlul alimi alal abidi annabi ya ce falalar malami akan bawa da ya rike bautan Allah da ba malami bane wa fadlul alimi alal abidi falalan malami akan mai ibada wadda shi ba malami bane annabi ya ce ka fadlil kamari ala sa'iril kawakibi kamar bambancin da ke tsakanin wata ne da sauran taurari ai kun ga akwai rata al-imam kabi iyab yace wannan hadisi da annabi ce ka fadlil kamari ala sa'iril kawakibi kamar falalan wata ne akan sauran taurari kabi iyab ce, saboda shi wata yakan haska wa kansa ya haska wa duniya baki daya tauraro kuma yana haska wa kansa da kansa ne inda za a bashi ba zai iya haska wa duniya ba malami haska wa kowa yake tafiyarsa da haka malamai suka ce ai shi malami uba ne na al'umma malami shine uban alhaji malami shine uban dan siyasa sai dai malami in ya lalace alhaji sai ya zama ubansa in ya lalace dan siyasa sai ya zama ubansa hmm, kamar wata ne ma'anar kamar wata kenan shi ke haska wa al'umma kowa idan abun ka ya faɗi sai ka ɗauka da hasken malamai wannan shi ne aikin da Allah ya bawa malamai su nusar da al'umma zuwa ga shirya su nusar da al'umma zuwa shirya saboda haka babu abin da zai taso da ya shafi al'umma kuma malami ya shuru domin shi wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta Allah ya riƙe alƙawari wa id akada Allah mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu Allah yayi alkawari da yarjejeniya da malamai waɗanda aka ba su ilimi za su dinga mutane bayanin komai ba da su ɓoye ba inji Allah Allah ya ba da labarin waɗansu malamai na ƙwarai waɗanda suka yi riko da amanar da Allah ya ba su a lokacin annabi musa alaihi salatu wassalam a kisan karuna Allah ya ba da labarin karuna in uwa ku saurara ku je karuna ba calculation aka yi aka gano na da kuɗi ba موسى فبقى عليه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين wannan wannan dukiya da Allah ya bawa karuna sai ya nemi ya fada da addinin musulunci da wannan kudin wata rana karuna ya je ya caba ado ya yi kwalliya ya hau abin hawa na kasaita sai ya fito cikin mutanensa yana tafiya 'yan duniya da suka ga ƙaruna a cikin wannan kwalliya da ƙasaita sai suka yi burin ina ma a ce Allah ya ba su matsayi irin matsayin ƙaruna Allah ya ce fakaraja ala qaumihi fi zinatin قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله من دون الله وما كان من المنتصرين وقال الذين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا أنه لا يفلح الكافرون الله يجي فخرج على كونه في زينته قارونا سيفتو cikin mutanensa ya caba ado na kasaita Allah ce qala yuri yuriduna alhayata duniya in duniya waɗanda damuwar su rayuwar duniya da suka ga karuna sai suka ce ya laita lana misla ma utiya karun kaitan ina ma da a ce mu ma an azurta mu da irin arzikin karuna innahu lazu hazzin azim karuna yana daga cikin masu babban rabo Allah sai ce wa qala na utul ilma sai malamai su sai suka ce musu kun ji aiki malamai wailakum kaitanku thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha sakayyan da Allah zai muku na juriyanku akan imani da aikin kwarai shine mafi alkhairi gare ku wala yulqaha illa sabirun ba wadda ake riskar da wannan rabon lahiran da shi sai wadda ya haƙuri akan addini kun ji aikin malamai wakalan lazina utul ilma sai malamansu wadda Allah ya ba su ilimi da tsoron Allah sai suka ce ma waɗannan mutane wainakum kaitonku thawabul lahi kairun liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah zai yi ma wanda yayi imani yayi aikin kwarai shine mafi alkhairi akan abin da aka bawa karuna amma ku sani wa ma yulqaha illa sabirun ba waɗanda suke riskan wannan alkhairin sai waɗanda suka yi hakuri suka jajirce akan bin Allah jama'a kuna ji ku ji sai Allah ya ce wa asbaka safna bihi wa bidarihi al-arda sai muka kifta karuna da shi da gidansa a cikin ƙasa wa ma kana lahu min fi'atin hu min dunillahi wa ma kana min almuntasirin Allah ya ce karuna ya rasa waɗansu jama'a da za su taimake shi lokacin da za mu halakar da shi sannan kuma ya gagara taimakon kansa da kansa Allah sai ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun sai ga waɗancan jama'a da jiya suke fatar ina ma da Allah ya kai su matsayin karuna sai suna cewa wai ka annallaha yabsutur rizqa liman ya yasha'u min ibadihi wa yaqdir haka Allah ke shimfida arziki ma wanda yake so daga cikin bayi rana guda a zo a takura dukiyar? rana guda a lalata dukiyar? wai ka annahu la yuflihul kafirun laula amanna Allahu alaina la kasafa bina suka ce ba don Allah ya mana baiwa ya taimake mu da waɗannan malamin ba mu ma da Allah ya ritsa da mu suwa suka taimake su malaman su launa an manna Allahu alaina la kasafa bina suka ce ba dun Allah ya taimake mu ya mana baiwa ya rufa mana asiri da waɗannan malamai ba da Allah da ya zo kisfe karuna da ya hada da mu ya kisfe baki daya ɗan uwa kuna fahimta wannan shine aikin malamai amma idan malami duniya ta kwanta a zuciyarsa duniya ta kwanta a zuciyarsa wallahi hadarinsa ya fi hadarin jirgin sama idan malami ya lalace in malami ya lalace yadda yake zama guba ma al'umma wallahi tallahi gwanda a fesa muku nukiliya ya fi muku sauki domin mai nukiliya duniyar ku za ta raba ku da shi malami kuma in ya lalace kiyama zai raba ku da shi idan kuka yi haɗarin mota ko jirgin sama iyakar abin da hadarin bai biyo baya a raba ku da duniyar ku malami idan ya lalace kiyamar ku zai raba ku da ita akwai wani malami da Allah ya bada sa a cikin suratul a'raf ka san dai malamin da Allah ya ce malam ne ai ka san dai malam ne to shi Allah ya ce mishi malami ne Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina آتيناه آياتنا minha فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله مدعوك تنسر كيسي واتلو عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا الله يتي كرنتا مع الأمركا kissanta ma al'ummarka kissan wannan malami Allah ya ce da muka bashi ayoyinmu Allah ya ce mun bashi karatu ku ji sai Allah ya ce min minha sai ya tubu a cikin karatun ana tubuwa ko ba tubuwa fansalaka minha sai ya tubu a cikin karatun Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu ai fa adrakahu shaytanu wa lahikahu shaytanu Allah ya ce sai shaytan ya cin mishi fa kana min algawi sai ya halaka walau ina. Allah ya ce inda mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaga shi da wannan ilimin domin ɗaya daga cikin abin da Allah ke ɗaga darajar mutum zuwa ƙololo ilimin addini yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma Allah ce walau shi ina inda mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaga shi da wannan karatun Allah ya ce walakinnahu aqlada ilal ardi ai mala warakana ila duniya Allah ce sai muka gano malamin nan damuwarsa duniya Walakin walakinahu akala da ilal ardi Allah ya ce sai muka fahimci wannan malamin iya burinsa iya damuwarsa duniyarsa fa mathaluhu Allah ya ce misalinsa sifatuhu kenan ko ka masalil kalbi Allah ya ce kamar kare ne ku ji kwatancen da Allah ya ma lalataccen malami fa mathaluhu Allah ya ce misalinsa ka masalil kalbi sai dawo kamar kare in tahmil alayhi yalhaf Allah ya ce idan kai kansa da duka sai ya gudu yana lallagi yana zari harce yana nishi auta turuku yalhas Allah ya ce in ka bar shi shi kaɗan sama yana inuwa yana kwance yana zare wannan harcin yana nishi in ji Allah akwai hutu in tamil alaihi yalhas Allah ya ce idan yi ɗauki a kansa ka kai mishi jifa ka kai mishi duka sai ya tafi yana lallagi yana zare harce auta turuku yalhas Allah ce in ka bar shi ma a gindin bishiya yana kwance a cikin inuwa Allah ce za ka ga yana wannan nishin yana zara harce jama'a ai haka karnuka suke ko in an bar shi ma shi kadai nishi yake Allah ya ce manzon Allah inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran shahidan wa mubashiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله يتشو منزل الله Allah ya ce mun aiko ka ne cikin al'ummarka me zan yi manzon Allah ya ce ka zan mai shaida a kansu manzan Allah zai ba da shaida akan al'ummarsa wa mubashiran ka zan mai musu albishir da alkhairin da Allah ya musu tanadi a kiyama wa nazira ka zan mai gargadin su da azabar Allah kar su saba ma Allah wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma ka zan mai da'awa zuwa ga Allah da izinin Allah wa sirajan munira kuma ka zan fitila mai haska musu tafiyarsu kun ga wannan malami da muka karanta labarinsa a cikin suratul araf da yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce sunan shi bal'am wannan bal'am din sanadiyar lalacewansa waɗansu malamai suka ce yana tafiya tare da annabi musa ana da'awa ana karantar da mutane addini annabi musa sai ya tura shi madayana ya je ya yi da'awa sarkin madayana sai yanka mishi plot ya ba shi abubuwa annabi musa shuru shuru da ya aika sai samu malam ya lalace sai ya dawo ya kishiyanci annabi musa alaihi salatu ba haka allah ce ba wata ba'a hawahu eh, malami ba a cewa a sai dai a ce son zuciya sai dai son zuciya ya shige shi saboda ka malamai ku ji tsoron allah amanar al'umma allah ya danka a hannunku ku fito ku gaya wa al'ummar musulmai gaskiyar mafita a rayuwarsu ku haska musu hasken da Allah ya danka a hannunku na gado na alkur'ani da sunna domin abinda manzon Allah ya ce al'ulama'u warasatul anbiya'i sai ya ce wa innal anbiya'a lam yuwarrifu dinaran wala dirhaman annabawa ba su bar gadon kuɗi ba inji manzon Allah don ba kuɗi suka nema ba wa innama warrafu al'ilma abinda suka gadar ilimi faman zahu aka bi hazin wafir duk wanda ya riki ilimi ya riki babban rabo kun ji abinda annaba suka gadar to duk wanda Allah ya bashi ilimi kamar an yi kasan wannan gado da shi ne aikinsa shine ya zan sirajan munira ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da ya faru Allah ya bada labarinsa a cikin suratun namli annabi Sulaiman Allah ya ba shi ƙarfi da a kan duk mutanen da yake tare da su jinninsu da mutanensu da dabbobinsu komai Allah ya ba shi dama a kansu wata rana sai alhuda-huda sai tafi rangadi annabi suleiman bai sani ba alhuda-huda da ya tafi sai ya zo ma annabi suleiman da labari cewa ya je saba'i ya ga wata mata ita take mulki a kasan duk abin da annabi suleiman ke da shi na mulki ita ma an bata wa utiyat min kulli shay'in komai ita ma da mulki ke bukata tana da shi walaha arshin azim sannan ita kan tana da wani gado mai girma na kasaita ba ku ji ana cewa balkisu mai gadon zinare ba <laughs> walaha arshin azim bayan ya gama gaya ma annabi suleiman dukkan labari annabi suleiman sai ya dauki leta sai ya bashi sai ya ce ka je ka basu ka jefa musu idan ka jefa musu letar ka je ka nemi gu ka fake ka saurari in sun karanta letar me da su ce alhuda huda sai dauki letar a bakinsa sun yi tashi waɗansu malamai suka ce lokacin da ya je shi ya samu daidai sun yi sujuda marana domin wa rana suke bautawa yasjudu li shamsi min dunin lahi sun yi sujuda ma rana kafin su dago sai ya jefa musu letar a gaban su waɗansu malamai suka ce har ofishin balkis ya shiga ya je ya ajiye mata letar akan tebur ɗinta lokacin da balkis ta zo ta ɗauki leta ta gani ta karanta sai ta ce to a taro mata manyan ƙasanta baki ɗaya duk wani minista ya zo duk wani gwamna ya zo duk wani ciyaman ya zo duk wani wadda ya isu ya zo ga wata matsala ta taso ma al'ummarsu lokacin da suka taru kalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u ayyuhal إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ya ku manyan mutane na ya ku jama'ata inni ulqiya ilayya kitabun karim an zo an jefa mini wata leta wani sako mai karamci letar innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sako ne daga suleiman amma aike ne daga Allah mai rahama mai jin kai me ke cikin letan wa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku mini tsaurin kayi kar ku min girman kayi ku zo kawai ku sallama ku zo kawai kuna masu miƙa wuya iya abin da annabi sulaiman ya rubuta a laitan da yasa bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim iya sakon sai ce wa Allah ta'alu alayya kar ku mun tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo kawai kuna masu sallamawa ku zo ku musulunta aslim taslim ba ta karanta musu laita ba sai ta ce musu يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت سيدتي يا أيها الملأ يا كو جماعة أفتوني في أمري كمون فتوى أكن ونن الأمر دي تاسوميني ونن ليتن سليمانو ku bani fatawa akai ma'ana ku ban shawara ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ba zan yanke wani hukunci ba har sai da yawunku ma'ana har sai na ji me za ku ce jama'a kuna ji bari ku ji jami'an tsaron kasan abin da suka ce mata qalu nahnu ulu quwwati wa ulul ba'sin shadidin wal amru ilayk والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالوا سيسوك متى نحن أولو قوة رنكي ردي kin sani muna da ƙarfi karfi na tashin hankali wa'ulu ba'asin shadidin mun iya faɗa na fitina wal amru ilaiki al'amarinki na hannunki mu ba ruwanmu fanzuri ma za ta amurin ke dai dubi kawai mai raki umarni in kin ce mu zo mu zo miki da Sulaiman mu je mu zo miki da shi in kin ce mu je mu yanko miki kan Sulaiman mu kawo mu je mu zo miki da shi fanzuri ma za ta amurin ke dai gaya mana wani martani kike so mu mayar qalat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha tace musu ba haka ya kamata mu yi ba masu mulki irin waɗannan idan sun shigo alƙarya sukan ruguza alƙaryan ne wa ja'alu a izzata ahliha azilla sukan mai da masu izzar alƙaryan manya-manyan komishinoni da ministoci sai a mai da su kaskantattun alƙaryan Allah da kansa da kanshi sai ya ce wa kazalika yaf'alun balki su gaskiya kika faɗa haka nan suke yi sai ta ce to amma tunda masu addini ne ba faɗa za mu yi da su ba bari ku ji abin da ta ce musu بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير لكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون to yanzu Balkis ta kore shawaran da ministan tsaronta ya bata na a ɗauki matakin soja sai ta ce mishi wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce ku bari zan tura musu da kyauta fanaziratun bima yarji ulmursalun sai mu ga yan aikan da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba wallahi tallahi waɗannan kyaututtuka su ta sunanta musu wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin tace ku bari zan tura musu da kyautan kuɗi fanaziratun bima yarji'ul mursalun sai mu zauna mu yi tsam mu ga yan aiken da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba walamma ja'a sulaimana lokacin da ɗan saƙon jagoran tafiyan ya isa wajen annabi suleiman ku saurara ku ji walamma ja a suleiman lokacin da ya isa kala sai annabi suleiman ya ce mishi a tumiduna ni bimalin ni ne za ku kawo min kuɗi fama atani allahu khairun mimma atakum ai abinda allah ya bani ya ɗara abinda allah ya baka bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne kuke jin daɗi kuke alfahari da wannan kyauta da kuka aiko ku ji sai yace irji ilaihim dukka duba tafsiran malamai irji ilaihim bi hadiyatihim mayar musu da kyautansu a musulunci ya halatta shugaba jagora wani babba yayi kyauta wa mutum ya karba amma sharaɗi sai ka kalli kyautar meye manufarta ba don talauci tana dukanka duk kyautan da aka kawo ka karba ba idan kyauta ce don a hana karka faɗi gaskiya bai halatta ka karba ba idan kyauta ce don ka goyi bayan ƙarya bai halatta ka karba ba idan kyauta ne don ka yi shiru akan gaskiya bai halatta ka karba ba wannan dalilin yasa annabi suleiman bai karba ba saboda ya san cin hanci ne akan da'awarsa amma kyauta ce an baka saboda kai ɗalibin ilimi ne zaka taimaka wa karatunka zaka taimaka ma iyalanka babu laifi ka karba amma sai ka kalli daga ina take idan ka fahimci akwai wata sifa daga cikin waɗancan sifofin bai halatta ka karba ba domin taimaka ma barna ne musharaka ne akan barna jama'a kun fahimta kun fahimce da suke amfani da wannan damar domin lalata tafiyar malamai da almajiran ilimi kuna fahimta yan uwa wannan tafiyar ustazai kuma tana kan wallahi tallahi in ba ku kyautata ba sai mun zo mun fi ma asfala safilina dole sai ka gyara niyyarka ka nufi Allah da addininka kuma ka tashi neman abin da zaka kare mutuncinka irji ilaihim yace ku koma ku koma musu da kyautar su bi junudin la qibala lakum biya zan zo musu da rundunar da in mun zo ba za su iya tabuka komai ba wala nukrijannahum minha azillatan wa hum sagirun za mu zo mu fidda su daga cikin wannan alƙaryan suna makaskanta abun kaskantarwa jama'a kun fahimta mu kuma al'umma don ba ka da karatu ai bai nuna kuma ba ka da hankali ba don ba ka da karatu ba shi ya nuna kuma ba ka da hankali ba kuma don malami ya fi ka karatu ba shi yake nuna fi ka hankali ba hankalinka ma'auni ne da Allah ya baka domin ka tantance gaskiya da abin da ba gaskiya ba yan uwa bari in gaya muku wata magana Allah ya sunanta ma kansa gwagwarmaya a bayan ƙasa tsakanin gaskiya da ƙarya wannan hattashin kiyama duniya kamar wani fili ne aka share da za a dinga buga in buga tsakanin ƙarya da gaskiya wannan baya kawwa wannan baya kawwa babu ranar da mutanen kirki da su yi wani yunkuri su iya kawar da zalunci da kafirci kwata-kwata daga doron ƙasa babu kuma ran da azzalumai da kafirai da su iya wani yunkuri su kawar da imani da adalci a bayan kasa domin duk lokacin da aka rasa daya to jarraba ta kare to jarraba kuma tana nan tsakanin wannan tim din da wannan tim din to duk lokacin da kaga wata kura ta fara tashi ka yi kokari ka je ka tsaya a bayan gaskiya domin baka san yaya guguwar za ta kare ba baka san yaya guguwar za ta kare ba ka je ka tsaya a bayan gaskiya duk lokacin da kaga wata ƙura tana neman ta tashi ka je ka tsaya a bayan gaskiya kuma duk lokacin da Allah duk lokacin da Allah ya kawo wata jarraba jama'a waɗansu abubuwa guda hudu shi Allah ya ce yake yi a cikin wannan guguwar jarraba abu na ɗaya al'intihan jarraba abu na biyu a tamhis a tsarkake zuciyar waɗansu itikadu shuhada a ɗibi shahidai imhaqul kafirin da kafirai duk lokacin da kaga wata guguwa ta taso to za a yi tankaɗe da reraya ne a guguwar yan uwa kuna fahimta duk lokacin da kaga wata guguwa ta fara kaɗawa Allah zai yi tankaɗe da reraya ne a wannan guguwar a cikin sotu Ali Imran Allah ya ce in yamsaskum karhun Allah la yuhibbu Allah wani mahi sallahu amanu Allah ya ce in yamsaskum karhun fakadi masal kauma karhun mithluhu Allah ya ce ai idan an muku rotse kun ji jiki baku ku ji daɗi ba Allah ce su ma kafirai irin wannan ya same su a baya dama juya abin ake iyan saskun karhun Fakadi masal qauma karhun mislu sai Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ai nuqallibuha bi bi ahwalin muktalifa bainan nas idan wani ya kwanta a asibiti sai aka sallamo shi wata ran kai kuma sai a kai ka kwanta idan kaga wani na dariya ce wata ran sai a sa shi kuka idan kai kuma kai kuka wata ran sai a sa ka dariya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ay nuqallibuha bi ahwalin muktalifa bainan nas Allah yace wayannan kwanaki da kuke rayuwa a cikin su muna jujjuya su ne akan ku abinda ya fada ma wancan ran sai ya fada ma wannan wataran idan gaskiya ta ban kadi kirjin ƙarya watan ƙarya sai ta zo ta ban kadi gaskiya jama'a muna fahimta wannan gwagwarmaya babu ran da za ta ƙare sai ran da Allah ya naɗe ƙasarsa da wannan gwagwarmaya jama'a ake tantancewa sai Allah ya ce ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai ya ce wali ya'lamu Allahu allazina amanu Allah ya ce ai nakan jujjuya waɗannan kwanaki a tsakaninku ne ta hanyar jarraba wali ya'lam Allahu don bayyanar da masu imani kun je wa wali don Allah ya bayyanar da masu imani wa wani kuran in ya tashi Allah ce saboda ina so in tsini shahidai ne mun gane wa yattakhidha minkum shuhada wallahu wallahu la yuhibbul zalimin sai ce waliyumahhisallahu labina amanu sannan Allah kan tada ƙuran ne don masu imani su kuma a tantance su a tsarkake su a wanke su wayan haƙal kafirin Allah na kawo wannan jarraba ne domin a ruguza kafirai duk lokacin da ka ga wata ƙura ta fara tashi ɗayan hudun nan ne zai faru ware masu imani idan ana haɗe ana kabbara ai ba za a gane kuwa ba Allah ce to a ware masu imani abu na biyu a ɗebi shahidai abu na uku su masu imanin a tsarkake su abu na hudu ko kuma a tada ƙuran don rusa arna in ji Allah mun fahimta saboda haka yan uwa duk lokacin da kaga wata guguwa tana tashi ka yi ƙoƙari ka samu matsayi ka kuma sanar da kanka cewa wannan jarraba ce Allah ya kawo zai ware na kwarai daga na banza domin tim biyu ne can sai Allah ya ce ula'ika hizbullahi can sai ya ce ula'ika hizbu shaitani sai ya ce ala inna hizballahi humul muflihuna sai ya ce ala inna hizbar shaitani humul kasirun amma dai karshen calculation din Allah ya ce mutanen Allah jama'ar Allah rundunar Allah su za su yi nasara Allah ya ce rundunar shaidan Allah ya ce su da su fadi a ƙarshen kokuwar jama'a kun fahimta ai ko kafirai da Allah ya walakanta su ya ɓata ayyukansu ya ƙarfafi muminai sai ya ce zalika bi annal ladhina kafaru taba'ul batila zalika bi annal ladhina kafaru taba'ul batila wa annal ladhina amanu al ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالا الله يتي ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الله يتي أي أبن ديسا أكسامو وانتن جوين جويا هالي arna suka faɗi aka ɓata ayyukansu Allah ce saboda su kafirai sun bi albatil ne su kuma mumine sun bi alhaqqu min rabbihim shawara Allah ya bayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as Allah ce in kaga tim din masu gaskiya wadda suke rike da addinin Allah Allah ce ka je ka tafi tare da su jama'a kun gane sakon da nake so na isar mana anan duk lokacin da wata jarraba ta taso jama'a mu natsu akwai tantancewa akwai tantancewa sannan duk lokacin da Allah ya sako jarraba a tsakanin bayi yan uwa muna fahimta duk lokacin da Allah ya sako jarraba a tsakanin bayi musulmai waɗanda ke tare da addinin musulunci sukan samu kansu ne a ɗayan matsayi hudu akwai muminai waɗanda suka yadda da Allah suka gaskata manzan Allah to su duk yadda ƙura ya tashi baya jijjiga su domin bayyanar jarraban ma su ƙara musu imani yake ƙara musu imani yake walamma ra'al mu'minuna ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آيات أحزاب أرنا تاروا سكي كما روان سكي دقا سما Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'mine suka ga wannan jama'ar arnan kalu sai suka ce hadha ma wa adana Allah wa rasuluhu idan ma Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku, wa la ya'lamanna al-kadhibin Allahu alladhina sadaqu wa la Allah sai da ya rantsa yace wallahi sai na ware masu musuluncin gaskiya sai na ware masu musuluncin ƙarya wa nahru annakum hatta منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله يتي ولا نبلو أنكم والله زي تجربنكم إن الله حتى نعلم المجاهدين منكم wasabirina har sai na bayyanar da 'yan jihadin cikinku masu yunkuri domin ciyar da addinin Allah gaba wasabirina da masu haƙuri da biyayya ma Allah sai ya ce wa nabluwa akhbarakum Allah ya ce sai na bayyanar sai na jarrabi labarinku ka sa ustaz mashi Allah komai Allah ce sai mun gwada ka labarinka yaya kake ustaz Allah ce zan bayyanar da shi yaya kake malam Allah ce zan bayyanar da shi wa nabluwa akbarakum Allah ce labaranku Allah ce sai na bayyanar da shi jama'a muna fahimta to akwai muminai na kwarai waɗanda suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su da suka ga jarraban sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima Allah ya ce kai zugan arna da suka gani babu abin da ya kara musu sai imani da miƙa wuya ma Allah to akwai irin waɗannan allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'a qala الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا, Allah ya ce musu innan nasa kar jama'u lakum gatan arna gungu gungu suna jiran ku fakshauhum ku yi taka tsantsan karfa ku je gun fazadakum imanan wannan labari sai ya ƙara musu imani wa suka ce eh wa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu to shi mumini wadda ya yadda da Allah wadda ya yadda da Allah calculation baya canza mishi aƙidarsa dogara kan sababi shirka ne da Allah barin sababi kuma saɓon Allah ne ka dogara kuma akan sababin domin a tawakkul lillahi wahada riko da sababi wajibi ne wa tarkuhu ma'asiya at tawakkul alaihi kuma shirkun jama kun fahimta saboda haka duk lokacin da wata guguwa ta taso masu imani da Allah wadda suka tabbata a musulunci su babu abin da yake girgiza su wannan tasowan ƙuran ma wallahi sai dai ya kara musu imani domin dama sun san dole rayuwar musulmi akwai jarraba kun ji kasan farko muminai waɗanda suka yarda da Allah suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata guguwa ba ta canza su suna nan daram sai dai ma guguwar ta kara musu imani jama'a kun fahimta akwai munafukai abinda su suke yi raba kafa shi munafiki a bayyanansa musulmi ne shi a ɓoyensa kafiri ne shi yana ƙudurce da sha'awar cutar da musulunci shi yasa da Allah ya zo bayani akan munafukai sai ya ce ba alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim ma hum ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الله يتي ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الله يتي ويكوب كلور بني da waɗannan mutanen da suka je suka jibanci wadda Allah ya yi fushi da su yahudi kenan ko Allah sai ce mahum minkum wala minhum Allah ya ce ga wasu irin mutane su dai ba sa cikin su kuma ba sa cikin su to munafiki dama a tsake yake mahum minkum wala minhum Allah ya ce su dai ba a cikinku suke zalla ba kuma su ba a cikinsu suke haƙiƙa ba gangan jikinsu suturarsu maganganunsu irin naku manufofinsu kuma irin nasu a tsakiya suke muzabdabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i Allah ya ce muzabdabina na zalika suna ta kai kawo ne tsakanin can da can la ilaha ula'i su dai ba sa cikin wannan tafiyan wa la ilaha ula'i kuma ba sa cikin wannan suna ina suna tsakiya to munafikai kenan alamar da ake gane munafiki da ita wala ta'rifannahum fi lahanil qawli duk inda munafiki zai shagude shagude zai yi ba zai fito da magana kalin yadda za ku fahimci inda ya dosa ba sai ya yi maganan da shagude a cikinta kuna fahimta? sai zai ce muku to malam abun nan fa sai dai addu'a sai dai addu'a ai mutanen nan ai ai wallahi ai da su murda abubuwan nan kun fa eh ku saurara ku ji duk wani labari a duniya da zai kashe gwiwar musulmi duk wani labari da zai kashe gwiwar musulmi haramun ne ka zo ka faɗe shi a tsakiyar musulmai kuna fahimta yin duk wani labari a duniya in dai zai sa gwiwar musulmai ya mutu haramun ne ka zo ka faɗa shine wa inna minkum laman la anna kad ya'lamu Allahu lahul na minkum ai ay na minkum Allah yace a cikin ku akwai munafukai masu kashe gwiwar mutane duk labari idan akwai kashe gwiwa idan ana tafiya sai ka fahimci akwai wata baraka to sai ka je ka nemi mas'ul akan wannan abun sai a gaya mishi idan shugaba ne sai a ce mishi to muna ganin akwai baraka ta waje kaza shi sai ya ɗauki matakin a gyara haramun ne ka zo tsakiyar musulmai ka gaya musu idan fati ne sai ka je ka samu ciyaman fatin ko ɗan takara sai ka ce mishi to waje kaza da kaza akwai baraka ba ka shigo tsakiyar musulmai kana faɗa musu maganganun da zai kashe musu gwiwa ba kun san wannan matsalar ita ce ta faru da banu isra'ila game da annabi musa bayan allah ya halakar da fir'auna da mutanensa kuna fahimta banu isra'ila suna zaune a garin misra allah sai ya yi wahayi wa annabi musa sai ya ce wannan garin Misira ba a nan yake so su zauna ba akwai wata ƙasa labarin na can cikin suratul ma'ida akwai wani waje da allah ya keɓance musu da yawa daga cikin malamai suna ce sunan wajen ariha wani waje ne a can cikin kasar sham su je su zauna a gun ita ce allah ya ba su annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya ce to zai ware waɗansu mutane guda goma sha biyu aka ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا musnai ashara na ƙiba annabi Musa sai ya ware waɗansu wakilai aminai mutum goma sha biyu kabilar banu isra'il ba gida goma sha biyu ba ne to sai ware mutum goma sha biyu sai ya ce su je su yi musu leƙen asiri a cikin waccar alƙaryan su ga irin mutanen da suke rayuwa a gun su zo su gaya musu hanyoyin da za a shiga garin domin Allah ya ce su je su yaƙi waɗannan mutanen ne idan sun fidda su to ya ba su garin su je su zauna kuna ji ko annabi musa sai ya ware waɗansu mutane guda goma sha biyu amintattu sai ya tura su ya ce ku je ku binciko mana labarin garin ku gaya mana ku gano mana duk abin da ya shafi garin ku zo ku ba mu labari annabi musa ya ce musu amma don allah in kun dawo duk abin da kuka gani kar ku gaya ma wani ku zo ku gaya mini jama'a kuna ji da suka je sai suka ga mutane ne murɗa murɗa murɗaɗɗu mayaka da suka dawo daga labari daga suka dawo da labari abdullahi dan abbas ya ce a cikinsu mutum biyu ne kawai ba su faɗi maganan a hanya ba suna shigowa gari jama'a suka tare su lafiya lafiya yaya kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wallahi mu arba'in ma ba za mu iya da mutum ɗaya ba نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أتمدكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى سكت يا موسى إنا لن ندخلها inna fiya kauman jabbari suka ce bara mu je ba mutane ne jabberai katti ne matsiyata mayaka lanna da kula san ba za mu shiga ba hatta ya kuru jumina sai sun fita fa in ya kuru jumina fa inna dakilun in sun fita za mu shiga kafin labari ya zo gun annabi Musa mutanen gari duk an dura musu ruwa a cikin su jama'a kuna fahimta annabi Musa da zo sai rasa ya zai da mutanensa duk juyin duniya yayi sunki وقال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهما الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رجلان من الذين يكافون أنعم الله عليهما waɗansu mutane biyu daga cikin mutanen annabi Musa waɗanda suke tsoron Allah Allah ya musu ni'ima da tsoron Allah sai suka ce ma ƴan uwansu udkulu kuce mu je mu shiga wannan garin ta kofofin su fa idza dakaltumu fa innakum galibun in kun shiga Allah zai baku nasara wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah kalu suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma biya ka kwantar da hankalinka mu fa har abada ba za mu shiga ba matukar mutanen nan suna ciki don Allah jama'a wa waye gaya musu akwai mutanen a ciki wa'annan mutanen da wannan malamai suka ce duk labari da zai razana musulmai duk labari da zai kashe gwiwar musulmai haramun ne ka fito tsakiyar jama'a ka zo kana faɗa waɗanda suke jagoran al'umma in malamai ne sai ka je ka samu malamai ka gaya musu gafa abin da yake faruwa idan shugabanni ne ka je ka same su amma ba ka fito da maganar tsakiyar mutane ba ka suke faɗa idan ka ji mutum na ce maka malam ai maganar zaɓen nan sai dai addu'a munafiki ne ba wai yana sukan su bane kaji ai mutanen nan ai malam ai ba dama ai da su murde ba wai yana sukan su bane yana razana kani. mu kuma billahi allazi la ilaha illa huwa auna da hamana ne yan takaran ku wallahi ba ma tsoron su ko auna da hamana ne yan takaran ku billahi allazi ba ma tsoron su ba kuma abin da su mana wallahi su daina razana ku a je a zo maka da wani lissafin banza Allah ya kai mu ranar zaben Allah ya kai mu ranar calculation ne na ƙarya to haka suke zuwa sai su dinga jefa ƴan maganganu to malam in ka duba mutum na fara maka wannan maganan kar ma ka saurare shi ka ce mishi ka gama lissafin kan Allah ya kai mu ranar zaben in kuna kaunar Allah in an jefa ku murɗe ƙarya ne jefa mutane karyewan gwiwa suke yi haka suke wai mutum ya zo da labarin arziki sai ya ɗauko labarin sharri sai ya zo muku da shi sai ya ɗauko labarin sharri sai ya zo muku da su to wannan su ne mataki na biyu idan jarraba ta zo waɗansu ya su raba kafa kafar su ɗaya tana can ɗaya tana nan jama'a akwai ɓangare na uku ɓangare na uku su ne da'ifai da'ifai waɗanda su ba munafukai bane amma dai can su raunana nan shi da ma bai da alkibla ai su ne Allah ke cewa wa in yaqulul munafiquna والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون سألنا والذين في قلوبهم مرض منافقين سنة تيوا da waɗanda zuciyarsu ke da ciwo to wallazina fi qulubihim maradun dinnan su ne waɗanda su dama suna da rauni a addini duk abu in ya shafi maya ba su sha'awarsa in ya ji za a ɗanyi sai tafi wuken wallazina fi qulubihim maradun kenan kun fahimta akwai wadansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wata aya can cikin suratul tauba wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim da ka'abu da murara da hilal sun fada ciki annabi zai tafi yaki su sai ba su tafi ba su kuma munafukai munafunci ya hana su tafiya to amma su kuma kamar yadda ka'abu ya bayani kawai rauni ne dai haka kawai ba wai yana kin Allah yana kin manzon Allah bane kun fahimta ko to akwai munafukai akwai kuma da su asali sun samu rauni ne to sai suka razana to in da su yi magana sai ku dinga jin suna haifar da irin waɗannan maganganun sharri ne jama'a kun fahimta kashi na hudu maslahiyun in eh, neman abinci Eh, in neman abinci su ba wai suna kin Allah da manzon Allah bane amma dai suna gabatar da abincinsu akan maslahar al'ummarsu suna gabatar da abincinsu akan maslahar addininsu yanzu bari ga muku nan maslahiyun din a za ka samu idan suna tare da wani dan takara sai suka samu matsala da dan takararsu misali in sun je kamfen ana jibansu misali in sun je ba su samun haɗin kan jama'a sai kaga wayannan mutanen ana ta mitin ana ta kai kawo yaya za a gyara wannan abun wannan sai zo da shawara to ranka ya daɗe ya kamata waje kaza a yi musu kaza ya kamata suwa ne a kira su a musu kaza watan in suna da baraka za ka ga suna ta ƙoƙarin yaya za a ɗinke barakar amma in tafiyar na addini ne su ce kai abin ba da matsala don me yasa ba za ku zo ku yi wannan aikin a gyara matsalan ba kun gane magana kamar ba ku fahimta ba idan a waccar tafiyar ce kun gane sukan iya kwana suna mitin saboda a ɗinke waccar barakan da suke da ita don me ba za ku zo ku kwana ana mitin da ku don ɗinke wannan barakar ba maslahiyun kenan wadda damuwansu abincinsu ba su damu da me zai same ku ba ba su damu da me zai same ku ba iya damuwansu abincinsu Allah ya buga misali a cikin suratul ra'ad da mutumin da damuwarsa abincinsa yana da mugun hadari a rayuwa a ce kai iya damuwarka shine rayuwarka duk wanda ya fada cikin wani hali ko zai fada cikin wani hali kai abin bai dame ka ba Allah ya ce an. من السماء ماء أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء yanzu da jufa ka zalika ya jiri gun nagun amsa jama'a ku saurara ku ji wannan misali Allah ya ce an zala mina sama ima'an Allah shi ya saukar da ruwa da kuna ji fasalat audiyatun bi ha. Allah ya ce sai kwarurruka sai suka ja wannan ruwan sai suka ɗebi wannan ruwan kowane kwari sai ya ɗebi ruwan gwargwadon girmansa kuna fahimtar misalin yanzu idan aka yi ruwan sama ya zuba idan kofar gidanku akwai magudana za ka ga ruwa na wucewa wancan ma na wucewa can ma ruwa na wucewa amma kowane kwari za ka ga gwargwadon girmansa gwargwadon yawan ruwan da yake cikinsa Allah yana misalin maslahiyun ne jama'a anzala minas sama'i ma'an Allah shi ya saukar da ruwa daga sama Allah sai ya ce fasalat audiyatun bi kadariha sai kwarurruka sai suka gudana da wannan ruwan kuma kowane kwari ya gudana ne gwargwadon girmansa Allah sai ce fahatamala sailu zabadan rabi'a zabadan rabi'a ai zabadan aliya kowane ruwa kuma da ya bi kwari Allah ya ce shi kuma sai ya ɗebo sharansa sai ya ɗora a samansa kuna fahimta yanzu kwari ya jawo ruwa ruwa ya jawo shara ko ba ku ganin shara ruwa na gudu za ga silifas ɗaya ya wuce leda ta wuce taya ta wuce gungumi ya wuce Allah ya ce to fahatama sailu da rabi'a wannan magudanan sai ya ɗebo wannan ruwan sai ya ɗebo shara tarkace amma tarkacen Allah ya ce sai ya zauna a saman ruwan shi ake fara gani kun ji wannan shara sai Allah ya sake cewa wa mimma yuqiduna alaihi fin nari haka nan ababan da bayi ke sa su a wuta su narka su ibtiga'a hilyatin aw mata'in zabadin misluhu don neman kayan ado ko kuma kayan aiki Allah ce shi ma yana da dusa da shara kwatankwacin irin wancan sharan da ruwa ya ɗebo kun gane magana wa mimma yuqiduna alaihi fin nar gwal na ciki akan narka shi a sarrafa shi a yi dan kunne a yi ababen ado dalma na ciki akan yi tukwane a yi kayan aiki da shi Allah ya ce wa mimma yuqiduna fin finari daga cikin abin da bayi ke sa shi a wuta a gasa shi a narka shi a hilyatin don a samu kayan ado aw mata'in ko wani kayan aiki zabadin misluhu shi ma na da dusa da shara irin sharan da wancan ruwan ya ɗebo da sharan da ruwa ya ɗebo da dusan gwal duk abu ɗaya ne wannan ba a cewa don dusan gwal ne ka kai an wanke maka gwal ɗinka ka ce to a zuba min dusa na in tafi da shi jama'a kuna fahimta kuwa da dusan gwal da sharan ruwa duk dusan banza ne wa mimma duna alaihi fin nari ibtiga'a ibtiga'i hilyatin aw mata'in zabadun mislu ku ji sai Allah kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka nake kwatancen karya da gaskiya ku ji sai zabadu shi nan na ruwan nan zabadu shi zinaran nan fa jufa'a Allah ya ce zai tafi ne a banza ka taba ganin wani yaransa sun kwashe shara a gidan shi sun kai bola wata yana ta oh sharan nan yanzu yana ina ne kun taba ji fa zabadu Allah ya ce amma shi wannan dusan gwal din ko azurfan wannan dusan dalma din wannan sharan ruwa din Allah ya ce fa yadhhabu jufa'a zai tafi ne a banza ku ji Allah sai ce wa amma ma yanfa'un nasa amma wadda zai amfani mutanen shi gwal din ai gwal din ba ado ne ma kansa ba ado ne wa mutane ruwan ai ba ruwan ne ke shan kansa ba mutane da dabbobi ke amfani shi Allah ce wa amma ma yanfa nasa amma abinda shi mutane ke amfana fa yankusu fil ardi Allah ce shi ne zai tabbata a bayan kasa fayankusu fil arbi Allah ce shi ne zai tabbata a bayan kasa kadhalika yadribu Allahu al-amsal Allah ce haka nan muke buga mutane misali kun fahimci misali ɗan uwa duk wanda ya ɗauki cewa maslahar kansa ita ce maslaha wallahi tallahi ku zura mishi ido zai ƙara rayuwarsa a banza zai ƙara rayuwarsa a banza wa amma ma yanfa nasa amma wanda ya bada rayuwarsa don amfanin mutane shine fa ma'anan kuntum kayar ummatin ukhrijat lin nasi an fidda ku ne don daukan ɗawainiyar mutane fayankusu fil ardi Allah ce to shi kan zai tabbata a bayan kasa kadhalika yadribu Allahu al-amsal Allah ya ce ai misali na buga muku yan uwa kuna fahimta saboda haka waɗannan maslahiyun muna ba su waɗansu shawarwari guda hudu shawarar farko ku ji tsoron Allah ku dubi addinin ku ku dubi halin da addinin ku yake ciki ku dubi addinin ku ku dubi halin da addinin ku yake ciki ku dubi addininku ku dubi halin da addininku yake ciki ku dubi addininku ku dubi halin da addininku yake ciki ku ɗauka cewa ran musulmi daya ya fi muku duniya da abin da ke cikin duniya ku ɗauka rayuwar musulmi a cikin aminci ya fi muku duniya da abin da ke cikin duniya abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce salafatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim Allah ya ce akwai waɗansu mutane guda uku da kwata-kwata Allah ba zai yi magana da su ranar alkiyama la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah ba zai magana da waɗannan mutane ba a ranar alkiyama wala yanzuru ilayhim Allah ba zai yi dubin jin kai zuwa ga waɗannan mutane guda uku ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga laifuffukan da suka je kiyama da shi ba walakum azabun alim kuma Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani ranar alkiyama na daya annabi ya ce rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn sabil annabi ya ce mutumin da yake da sauran ruwa a gorarsa yake da sauran ruwa a galan ɗinsa yake da sauran ruwa a butarsa ya gamu da ɗan uwansa musulmi a dokan jeji ya roƙe shi ya san mishi wannan ruwan ya hana shi annabi ya ce a gaya ma wannan mutumin da ya hana ruwan sun raba gari da Allah a gaya ma wannan mutumin da ya hana ruwan sun yi aware da Allah Allah ba zai yi magana da shi ba ranar kiyama Allah ba zai yi dubin rahama gare shi ba alkiyama Allah ba zai tsarkake shi daga laifukansa ba ranar kiyama kuma za a ɗanɗana mishi azaba mai tsanani wa rajulun baya a rajulan ba'da al'asri sil'atin, fa halafa lahu billahi la aqadha bi kaza wa kaza wa huwa ala ghairi zalika annabi yace da mutumin da ya sayar ma dan uwansa musulmi wani abin sayarwa bayan sallar la'asar ya kuma rantsaye mishi da Allah farashin abun nan kaza kaza ne alhalin ƙarya ya ma dan uwansa musulmi Allah ya ce manzo Allah ka gaya ma wannan mai sai da kayan ya raba gari da mahaliccinsa wa rajulun baya imamin la yubayi'uhu illa li duniya da mutumin da yayi mubaya'a ma wani shugaba in ji manzon Allah wa rajulun baya imaman la yubayi'uhu illa li duniya da mutumin da ya yi mu a wani shugaba ya ce mishi muna tare da kai ya mara mishi ya ba shi goyon baya layu bayi uhu illa li duniya annabi ya ce amma sanadiyar mara mishi don wata maslahar duniya ce annabi ya ce ku gaya wannan mutumin sun yi aware da Allah wa rajulun baya a imaman annabi ya ce da mutumin da ya yi mu a wani shugaba la uhu illa li duniya amma neman abin duniya yasa ya mara mishi annabi ya ce wannan mutumi Allah ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama Allah ba zai yi dubin jin kai ba zuwa gare shi Allah ba zai tsarkake shi daga laifuffukansa ba kuma za a gana mishi azaban mai tsanani jama'a don Allah hadisin nan ba abin tsoro bane nasihar mu ta uku yan uwa zuwa gare ku waɗanda suka ce suna son arna ku fita harkansu ku fita harkansu Allah a cikin alkur'ani ya ce Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba innal ladhina amanu wa lam yuhajiru innal ladhina وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ما لكم من ولايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير كم الله ku tsaya mu saurari ayar nan Allah ya ce innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah suka yi hijira daga makka suka koma madina wa jahadu kuma suka yi jihadi don ɗaga addinin Allah suka yi jihadi don daga addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim Allah ce sun kashe dukiyarsu sun yi kuma aiki da kansu wallazina awau wa nasaru Allah ya ce waɗanda kuma suka ba da masauki suka taimaki addini ba al'ansar ba kenan Allah ya ce ula'ika ba'aduhum awliya ba'adin to waɗannan sashin su majibanta sashi ne ku ji gaban sai Allah ya ce wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani walamin hajiru sai suka ƙi hijira daga makka zuwa madina suka ci gaba da zama a cikin kafirai kuna ji wallazina amanu Allah bai ce munafikai ba ya kira su suna da imani matsalar su sun ƙi su bar cikin arna su koma wajen manzon Allah na amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani wallan Hajiru amma suka ƙi su yi hijira daga cikin makka su koma madina Allah ya ce mana malakun min walayatihim min shay'in kar ku yadda ku jibance su ta ko ta ina ba fa kafiran ba waɗanda suke tare da su ɗin a makka don Allah jama'a kuna ji wallazina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani walam hajiru amma ba su yi hijira ba suna zaune a cikin abokan gaban addini Allah ya ce malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru kar ku yadda ku jibance su ta ko ta ina sai ran da suka yi hijira Allah ya fito ko bai fito ba wallazina amanu ba mu ce musu munafikai ba Allah ya ce masu imani ne sun yadda da Allah sun yadda da manzon Allah to me illar su Allah ya ce ba su bar cikin arna suka dawo cikin yan uwansu musulmai ba Allah sai ya ce malakum min walayatihim min shay'in to babu wata jibanta tsakaninku da su wadda fa ba su fiton ba hatta hajiru, Allah ce sai ran da suka fito sai Allah ya ce fa in istansarukum amma in sun in sun nemi tallafinku da agajinku akan addini can din suka nemi ku taimaka musu su gina masallaci ku taimaka musu yi yaƙi ku taimaka musu da wani taimakon addini fa alaikum nasar Allah ce ku je ku taimake su amma in ba taimakon addini ba ruwan ku da su kun fahimta kuma wallahi wallahi ina ma baki. abinda manzon Allah ya ba mu ka'ida akai duk wanda zaka zauna da shi ka zauna da shi akan gaskiya ka rabu da shi akan gaskiya gaskiya ta hada ku gaskiya ta raba ku don Allah jama'a mutum ne ya zo ya ce shi yana son armi ka yarda abin da ya yin kuskure ne sai ka gagara rabuwa da shi to ka faɗi laifin da zai yi ka rabu da shi in ya sha giya ne za ka rabu da shi idan ya yi sata ne za ka rabu da shi don Allah muna tambayan ku mutumin da ya ce shi arne yake so ka gagara rabuwa da shi to ka gaya mana in dai kai kakan iya rabuwa da mutum akan gaskiya kakan iya rabuwa da mutum in yaƙi gaskiya gaya mana wannan mutumin me zai yi ka rabu da shi ran da ya sha giya ne za ku rabu ran da ya yi sata ne za ku rabu idan ya yi gulma ne za ku rabu duk laifin da ka ce in ya yi za ku rabu laifin bai kai wannan laifin ba saboda haka muna muku nasiya ku zauna da duk wadda za ku zauna da shi akan gaskiya ku rabu da shi akan gaskiya ku zauna da shi akan gaskiya ku rabu da shi akan gaskiya idan kuma ba za ka iya rabuwa da mutum akan gaskiya ba wallahi addinin ka bai amfane ka ba addinin ka bai amfane ka ba in dai ba za ka iya rabuwa da mutum akan gaskiya ba wallahi addinin ka bai amfane ka ba na'am muna roƙon Allah ya mana muwafaqa duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu Allah ya ɗaga musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai ɗan uwanmu da ruwa ya fara cin su Allah muna roƙon ka ceto mana su Allah ka taimake mu da mu da addinin mu wa subhanakallahumma wa